godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukacin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga jayen halitta nai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sa mu kasance daga cikin su barkanmu da sake saduwa a wannan rana ta asabar goma sha uku ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar wadda daidai da ashirin da uku ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da uku Allah madaukakin sarki ya kaddara mana sake haɗuwa don ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka fariqus salihin ila rabbil alamin wallafawar ash-shaykh wahid bin abdul السلام بالي حفظه الله تعالى ورعاه أنا cikin babi da ke magana akan fadlun nafaqa ala al-abnaj wal zawja babi da ke magana akan falalar ciyarwa ko kashe dukiya akan 'ya'ya wal zawja da kuma iyali matan aure wace irin daraja ko wace irin wace irin lada ake samu sanadiyar mutum ya kashe dukiya a kan ‘ya'yansa da kuma iyalansa. Mun karanta fakara ta farko har zuwa ta hudu. Abinda muka karanta na ƙarshe shine fakara da ke magana kan al-infaqu ala nafsi bi niyyati wadda wa taqawwi ala al-ibadati sadaqa mutum ya kashe dukiya ma kansa da niyan ya samu ta'affuf ya samu kamewa da wadata na zuci da kuma samun karfi don yin ibada shi ma sadaka ne za mu tashi a fakara na gudu kamar ce istishdaru niyya inda al-infaq al inda al-infaq ala an halarto da niyya a lokacin da zaka kashe dukiya ma iyali da kuma karantar, kanka ana buƙatar ka halarto da niyyar da ta sa za ka yi wannan aiki duk abin da muka faɗa na falala da lada da daraja da mutum ke samu sanadiyyan ayyukan da muka lissafa a baya to lada da darajar da falalan suna samuwa ne a lokacin da mutum ya halarto da niyyar haka a lokacin da zai wannan aiki lokacin da za ka yi ka halarto zuciyanka ya halarto maka cewa yanzu sadaka da ke za ka sai abinci a gidanka ka haranto da niyyan a zuciyarka cewa sadaka za za ka biya ma ɗanka kuɗin makaranta ka halarto da zuciyarka ya halarto maka niyyan cewa sadaka za ka bala ce fa fis sahihaini an sa'ad bin abi waqqas anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجبت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك قال في لا تفتى الكم الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم daga sahabi sa'ad bin abi waqqas Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yace anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa cewa lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce innaka lan tunfiqa nafaqatan lallai kai a matsayinka na musulmi babu wani abu da za ka ciyar na ciyarwa tabtaghi biha wajha Allah ya zanto ka yi wannan ciyarwar kana da mai fata mai bege na samun yardan Allah sanadiyan wannan ciyarwa. a lokacin da ka ɗauka za ka bayar da ka ɗauka za ka yi ciyar za ka ba da wannan dukiya a lokacin zuciyanka yana hararo maka ina wannan abun ne don neman yardar Allah ina yi ne saboda Allah madaukakin sarki ya yarda da ni ya bani lada abin da yake zuwa a zuciyarka ke lokacin da kake wannan aiki in har kai haka zalla sallallahu alaihi illa ujista alaiha fa ce sai an baka lada sanadiyan wannan abin da kai yake hatta ma taj'alu fi fami ra'atik kai hatta abin da zaka sanya a bakin matarka hatta abin da zaka sanya a bakin matanka na abinci lokacin da zaka bata zuciyarka ya hararo maka ya Allah ina wannan abin ne dan neman yardan ka. ya Allah ka bani lada zalla sallallahu alaihi wasallam lalle Allah madaukakin sarki zai baka lada akan wannan aiki an gani kaga dai abu ne na wajibi a kanka amma abin da ake bukata shine ka halarto da wannan niyyan a zuciyarka lokacin da kake a gane tunda ko ba baka larawa dole kai wajibi za ka ce to ga wani abu da za ka yi sa ka samu ladan wannan shine ka halarto da wannan niyyan a zuciyarka lokacin da kake قال في روى مسلم عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله قال أبو قلابة وبدأ بالعيال ثم قال أبو قلابة وأي رجل أعظم أجرا من رجل يوسف على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى يرجع في صيل كامل ذا لقد صحابي ثوبان الله مدوكشين سرقية دار داء غريش ne ke cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya manzon Allah tsira da amincin Allah su kare tabbata a gare shi yana cewa afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajul yace mafi falarar kuɗi da mutum zai bayar zai ciyar abin da mutum zai ciyar na dukiya wanda ya fi kowanne falala da daraja da lada yace dinarun yunfiquhu ala iyali shine kuɗi da mutum zai kashe ma iyalinsa iyal bil aib shine duk wani wanda nauyinsa na wajibi yake kanka shine ma'anar iyal an gane ku duk da cewa shi bahaushe in yace iyali kina na matar ka ku amma a larabci aka ce iyal daga alal mana wanda ya jingina maka an gane ku a daga ala da ya hudu aulan wanda ya jingina maka in ka faɗi zai faɗi an gane ku ya ke nufi da da iyal maza Allah sallallahu alaihi mafi daraja mafi lada na dinari da mutum zai ciyar na kuɗi da mutum zai kashe shine abin da mutum zai kashe ma waɗanda nauyinsu suke kashe sukan kula su abin da mutum zai kashe ma wanda nauyinsa ke kan shi yace wa dinaru daga shi kuma sai kudi wanda mutum yunfiquhu ar-rajulu ala dabbatihi fi sabilillah shine kudi wanda mutum zai kashe ma dabbansa wanda yake zuwa yaki yana da doki wanda yake yake hawa ya tafi yaki ya zama to abin da zai kashe mata na dukiya shi yake biyo bayan abin da zai kashe ma iyalinsa da dukiya yace wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah sai kuma dukiya da mutum zai kashe ma abokansa waɗanda suke fita yaƙi don ɗaukar kalmar Allah tare kaga abubuwa uku amma na farko manzo Allah ya gabatar da da mutum ya kashe ma iyalin dukkan da mutum zai kashe ma dabbansa da yake zuwa yaƙi da shi dukun abin da mutum zai kashe ma abokan sa da suke zuwa yaƙi tare malam ce fala abu kilaba abu kilaba ta ajurmi wanda shi ne tabi'i da ya rawaito hadisin daga sauban yake cewa wa bada abil iyal yake kaga a wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai fara da iyali sai na maka muhimmancin haka wa qala ce abu kalam sake cewa wa ayyu rajulin a'zamu ajran wai wani mutum ne yafi girman lada min rajulin sama da mutumin da yunfiqu ala iyalin sigarin wanda zai ciyar zai kashe dukiyarsa akan waɗanda suka jingina masa iyalinsa ƙanana yuhibbuhum ya ciyar da su ya kashe dukiyar nan ne a gare su saboda ya su samu kamewa ya tsare musu mutuncinsu aw yanfa'uhum Allahu bihi wa yunihi ko Allah madaukakin sarki ya amfana da su da wannan dukiyar ya wadatar da su wannan shi suke kira da littafaku kaga kamar tambaya yayi amma yana tabbatarwa ne dan ya ba wanda ya fi girman lada na kashe dukiya sama da wanda ya kashe dukiya ma iyalinsa dan ya tsare musu mutuncinsu kuma Allah madaukakin sarki ya amfanar da su da wannan dukiyar su zama sun wadatu ba su koma suna roƙon mutane an fahimta ku ba sai kaga wannan yake nuna cewa yana daga cikin kuskure mai girma kaga mutum yana da wadata daidai gwargwado amma kuma iyalan shi ya takaffafu sun zasu abin tausayi amma kuma a waje kuma ana yawan shi ma sha Allah kaga kaga wannan kuskure a gani kuskure ya zama inuwan inuwan gigin ya nan ji ba wai malam kabiru gombe ta inuwan gigin ya zai sha wuta kuwa an kane su Za ka mutum ya zama to ah, in yana da Allah madaukakin sarki ya yi masa hutu to a fara gani a gida ko aka ce makari ana buki a gidan ku yadda gani a kasa ko shi ne gaskiya ya ce gani a ƙasa wannan shi ne shi ne tsarin musulunci ba ce sai kowa ya yi musamman mawadaci a Amma duk wanda ya zama iyal din kari ya zama ya fi ƙarfin abin da yake bukata na wannan lokaci shi ne abin da musulunci yake malik ce fafi haini. an ummi salamata قالت قلت ya rasulallah halli min لي في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بنية قال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم قال يا تبتا في صحيح البخاري ومسلم daga uwar mumunai ummu salama Allah madaukakin sarki ya kare da a gare ta qalat ummu salama take tambayan annabi Muhammad sallallahu alaihi tace ya rasulullah ya ma'aikin Allah halli bin ajrin fi baniya shin ina da ina da wani lada fi bani abi salama akan iyalan abu salama ƴaƴan da abu salama ya mutu ya bar tare da ni in na kashe musu wani abu na dukiya akwai lada da zan samu sai ce walastu bi tarikati duk da cewa ba ina nufin in dai babu lada zan bar su bane to da ai ƴaƴana ne dole in dauki tsawonin su amma duk da kasantuwan daukan tsawonin su a kaina wajibi to kuma in na yin kuma za akwai lada da za a bani kana bayan na sauke wajibin akwai lada na musamman kuma da Allah zai bani tace ba barin su zan yi ba da inna ma hum baniya da ai ƴaƴana ne qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce mata na'am tabbas kina da lada laki ajru ma fakki alai kina da ladan abin da kika ciyar akan su bayan dama ƴaƴanta ne wajibin ta ne ta dauki dawainiyar su manzo Allah yake bayan haka kuma za a baki lada na musamman ba wai kawai alhakin kin sauke wajibi kadai ba a akwai kuma lada da za a baki an fahimta sanin irin waɗannan abubuwan daga cikin manya-manyan fa'idoji da yake haifarwa shine zai hana ka jin nauyin abin da kake kashewa waɗannan waɗanda ke ƙarƙashin nan an fahimta ku ba za ka dinga jin cewa aikin banza kake yi wani sai ga ya yi fushi ko saboda ya ta yi kila ko abin da yake son ɗan ya zama ya abin nan sai ga ya fushi sai fita harkar shi a shi bai zama abin da yake sai zama ba dama kuma ai ladan ka yana wajen Allah ko haka ka ladan ka yana wajen Allah قال روى أحمد بسند حسن عن أبي رمسة قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنده ناس من ربيعة يختصمون في دم فقال اليد العليا أمك وأبوك وأختك وأخوك وأدناك أدناك قال فنظر فقال من هذا معك أبا أبا رمسة قال قلت ابني قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه وذكر قصة الخاتم قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يروي عن مسند سنسا ده سندي wanda yake hasan daga sahabi wanda ya kira Abu Hurairah Allah madaukakin sarki kare da a gare shi qali ke cewa ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah yake na zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama wa indahu nasun sai na tarar da mutane wasu mutane da yawa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama min rabi'ata sun zo daga rabi'a yaqtasimuna fi damin abin da ya kawo rikici ne akan jini ana an samu kisan kai sai suka zo da wannan rikicin kuma sun zo da rikicin ne sun zo ne su yi hukunci irin hukuncin jahiliya tsarin hukunci yadda suke na jahiliya in misali za a samu a ce ɗan kin sai kashe wani ɗan nasarawa to shi kenan duk wanda ɗan nasarawa ka gani ne ɗan kefi ne ko za su kashe ko ya san wanda ya kisan ko bai san wanda ya kisan ba ko kila ma bai ma taba jin labarin an yi kisan ba ba ne daga kefe yake ba ko za su kashe shi kawai shikenan ko haza bi tilka ko hadihi bi tilka one one kawai haka suke yi a gane to su yan rabi'a an yi musu kisa ko ba san wanda ya kisan ba sai suke so annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya kamo kowaye daga cikin iyalan wancan da suka yi kisan kawai a yi a kashe ya zama wan. da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yayi aiko shi da zo mai adalci ba zai kama wanda bai laifi ba a masa a masa hukunci to aburin tayi zai sami suna wannan rikici suna wannan rikicin ya zo ya same su da ya zo shi kuma ya zo da tambaya ne akan ciyarwa shi a matsayinsa na aliyadul uliya yake da dukiya in zai ciyar waye kamata ya fara ciyarwa wane ne mai girman haƙƙi a kansa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai fara da shi fa qala sai manzo Allah ce al yadul ulya shi hannu wanda yake sama hannu wanda yake sama shi ne hannun da ke bayarwa ha kamar yadda mun karanta a baya ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce al yadul ulya khairun wa ahabbu ila Allah min al yadi sufla cewa hannun da ke sama wanda yake bayarwa ya fi alkhairi kuma ya fi soyuwa a wajen Allah sama da hannun da ke ƙasa wanda shi yake karfa to ka so ka zama mafi alkhairi ko mafi soyuwa a wajen Allah to kai ka zama mai mai bayarwa ba mai ba mai karfa ba manzo Allah sallallahu to hannun da ke sama in zai bayar wai bi girman haƙƙin ya ya bani sai ce ummuka na farko mahaifiyarka wa abuk sai babanka wa uktuk sai yar uwanka wa akuk sai dan uwanka wa ka adnaka daga nan kuma sai ka cigaba da gangarowa ka ta gangarowa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana da shi za ka bayar to sai aka faɗa maka daga gida aka ce mahaifiyarka babanka dan uwanka yar uwanka kuma adnas ko adnas sai ka cigaba da gangarowa mana duk wani wanda ba wa'in nan ba yana yana kafa da wa'in ha in kana da iyali kuma ba wa za ka fara da iyali ai mun karanta a baya ko ita ce farko duk sai ka gangaro ka ta gangarowa adnas wa adnas qala rin sai ce fa nazara fi mazalla Allah fa qala man hada ma'aka abarinsa yace ya kai aburinsa wane ne ka zo tare da shi qala qultu bani yace ai na zo tare da dana ne wannan dana ne qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma juya kan wancan masu rigima sai amma huwa la yajni alayka wala tajni alayka sha ko wannan sharan da kuka kawo ba za a dauki jinin wannan a mai gurbin wannan ba ko ba za a dauki jinin wancan a mai gurbin wancan dole sai an nemo an yi bincike an tabbatar da wane ne ya kisan a kama shi in ba tabbatar ba dole sai ne biya diya wannan shine tsarin musulunci inda za a yi kisa a kashe wani kuma duk binciken da za a yi ba iya samun wanda ya kisan ba to a shara musulunci shi ne gwamnati dole ta biya diyan wannan da aka shi wai ganin dama ba ne balle har in an biya gwamnati ta rinka lissafa kamar ta yi wani abu da za a yabe ta a haƙƙi ne na dole ne wajibi ne wajibin gwamnati ne ta nemo wanda ya kisan a yi bincike a tabbatar da wane ne ya yi kisan in aka gama duk binciken da za a yi ba iya samu samun wanda ya kisan ba to wajibi ne akan gwamnati kuma ta biya diyan wanda ya mutu so da rai yana da tsadan da Allah bai yadda ya tafi a banza ba. an gane ku an karanta hadisin abin da ya faru a Khaibar ko hadisin da ya faru a Khaibar da sahabban Nabi sallallahu alaihi wasallam suka tafi Khaibar tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka zaga yawon ganin gari Wato duk da Khaibar gari ne na Yahudawa kuma a lokacin Yahudawa suna jin safin garin ya fita daga hannunsu ya koma hannun hannun musulmi wasu sabai su uku da suka fita sai suka raba kansu ka ce kai kai nan kai kai nan ni zan yi nan sai mu zo ko za za mu zo mu haɗu a gaba da suka tafi suna tafiya sai mutum biyu suka haɗu ba su ga mutum da yawa sai suka fara neman shi suna kan neman sai suka gan shi a kwanci a ƙasa kashi a cikin jini suka garzayo suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zuwa suka faɗa mishi ga fa abin da ya faru kuma gashi wani sun same shi an kashe shi yanzu ya za a yi dole a nemo wanda zai kisa sai aka fara bincike su akwai waɗanda suke zargin cewa shi ya kisa annabi sallallahu alaihi wasallam ai tunda ba ku da zargi ne ai kuma qaidan albayyinatu alal mudda'i wal yamin ala man ankara ko ko da kuka ce shine yake san dole ku kawo shaidar da zai tabbatar da cewa shine yake ka dole shari'a irin na annabi Muhammad ba yahude ne ba a garin yahuda kuma akwai evidence da cewa su suka yi amma an ce shi ne manzo Allah ce sai kun kawo shaida ba zai ko da ku musulmai ne ko shi kenan ku ce ku ce shi ne ya zo da shi ba musulmi ba ko sai a kama shi a kai shi kawo shaida sai sallah ba mu da ba wani shaida da muke da shi wannan da zai nuna cewa ya gani lokacin da yake tace shi kenan to kai tunda an tsora zargi akan kai ma aiki ya kama me aikin da ke kanka shine kai rantsuwa ka rantse da Allah ba kai kai kisa ba suka ce sallah ba musulmi ne wani ko wallahi zai rantse wallahi sai in ya rantse shi da Allah duk da ba musulmi bane amma ai yayi da yana bautawa Allah za ka rantsi ya rantsi cewa ba shi ya kisan ba duk wanda ake zargin suka rantsi ba su suka kisan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dole kuma a dauki dukiya a baitul mal musulmai a biya diyyan wannan ran da ya kashe wannan shine tsarin musulunci ba a bar a fita harkar ran ya tafi a a banza to amma mu an ma kama wanda ya kisan amma ko babu da za a ci ko ba haka ba sai ma ku da aka kashe muku dan uwa shi ya riga ku fara farin ciki ko ba ka bane Allah ka shirye da mu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a kama wancan a kashe ba tare da an tabbatar da shi yake kisan ba a kai ma inda kai ne kai shi ma ba za a kama shi a kanka ba malaiti wa zakara isfat al khatam daga ran sai Imam Muhammad ambaci isfan khatam wannan sam to shi Abu Rimsa bayan da suka gama tattaunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ga khatamun nubuwa wannan tambari na annabta da ke kan kafaɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gefen shi a burinsa sai ga wannan abu sai tsammanin ko ciwo ne an gani sai gani sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ka ina da ina da maganin da zan baka wannan abun ya ya zama ya ya rabu da kai manzon Allah sai ce ya ai me ba da magani shi ya samu ya fahimta Allah wane ne ya ba da maganin Allah ya ce to shi bai ba da maganin shi ya samu shi a gurin ta zata wani ciwo ne a gurin da akwai bukatar a sami shi magani ya bi ya warke an gane ku wallahu a'lam to mahallin shahid na hadisi shine nuna mana muhimmancin al-infaq ala ala al-ahl to mutum zai ya zanto al-infaq ala al-ahl kuma ya istihbabu niyya ya halarto da niyyansa a lokacin da zai zuciyarsa ya rinka hararo masa a wannan da zan yi sadaka zan yi abun nan da zan yi neman lada ne abun nan da zan yi ina neman yardan Allah ne da wannan abun da zan yi ba kawai ya rinka jin kawai kamar ya sauke wani wani nauyi ba kawai an gane ku to in yana wannan da ikon Allah zai san ka samu a sauki a zuciyarsa kuma zai rinka samun farin ciki a duk lokacin da yake bayarwa zai rinka jin farin saboda yana jin yana jin cewa lada ne yake mai yake taruwa mishi in za ce ba akwai matsala kaza a gida zai ji daɗin ya bayar so da zai cewa abin da zai ai aikin lada ne ai aikin lada ne kaga yana ta accumulating lada Allah madaukakin sarki ya samu dace da akai insha Allah ta'ala ah, za mu tsaya a nan in Allah madaukakin sarki ya hada zama ta gaba sai mu shiga babi na gaba dake magana akan falala da daraja na kyautatawa ‘ya'ya mata da kuma ‘yan uwa mata. Musulunci ya ba ya ba su ya bai wa 'ya'ya mata da 'yan uwa mata recognition na musamman har ya faɗi ladaddaki da tarajoji da Allah madaukakin sarki yake bai wa mutum sanadiyyar kula da yake da 'yan uwan shi mata da kuma 'ya'yansa mata wadda da ikon Allah za mu ji a gobe da ikon Allah abinda muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu lada a kai abin da muka faɗa wanda ya zama kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya fi mana Allah muke roƙo ya tsada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله